يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون yana azabta wanda ya ga dama daga cikin halittarsa da adalcinsa kuma yana jin kan wanda ya ga dama daga cikin halittarsa da falalarsa kuma gare shi ne shi kadai za a mayar da ku a ranar alkiyama don yi muku hisabi a yayin da zai tayar da ku daga kaburburanku kuna rayayyu